أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ثم صلاة والسلام على من جاء بالهدى ودين الحق بشيرا ونزيرا سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 23 a watan hudu rabi'ul akhir hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1440 daidai wanda ya zo daidai da talatin, a watan 12 disamba shekara ta 2018 allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya hada fuskokinmu a wannan masallaci da yake markazu ummul na aisha radiyallahu ta'ala anha a tudun maliki a cikin birnin kano domin gabatar da karatun tauhidi kamar da muka saba a wannan masallaci ranakun lahadi bayan magariba zuwa isha'i daga kuma littafin al'usulis salasa ma'ana sharhinsa wanda asalin sharhin da muke bi shi na ibn uthaymin rahimahullah idan ba manta ba a baya mun yi darussa ɗaiɗai darussa ashirin da ɗaya a inda a darasi na ashirin da ɗaya muka ji sharhi game da kaulil mu'allif faɗin mawallafin littafin wa min anwa'il ibada inda yake cewa daga nau'o'in ibada akwai alkhawfu akwai tsoro bayan mun yi nau'i na farko da ya ba da misali da shi shine addu'a'u sai ce alkhawfu akwai kuma tsoro haitu sami ina ta'arifahu muka ji me ma'anar tsoro mai ta'arifinsa anwa'ahu nau'i ɗaya ne ko yana da nau'o'i muka ji nau'o'insa wasu ce uku ne wasu ce hudu ne wa a hakamahu sannan muka ji hukunce hukuncen kowane nau'i daga cikin tsoro ɗin nan to kamar da makaranta a baya salasata alwa'un shi tsoro ɗin nau'i uku ne amma wasu na cewa hudu ne akwai haufu ɗabi'i tsoro na ɗabi'a. yana jin tsoron sanyi yana jin tsoron zafi yana jin tsoron kura yana jin tsoron kare tana jin tsoron kadangare wannan lalau mafihi irin wannan wato tsoron babu zargi a kansa sannan wal khawfu minallahi ta'ala sai kuma tsoron Allah madaukakin sarki shi kuma tsoron Allah madaukakin sarki kad yakunu mahamudan yana iya yiwa ka ji tsoron Allah irin tsoron da za a yi madalla da shi haka ake so a ji tsoron Allah wa qad yakun ghairu Mahamud yana iya zama kuma tsoron da ba za a yaba maka ba ne kai irin in kai wa Allah irin wannan tsoron wani tsoro ne ba a yaba maka a kansa shi ne tsoron da za ka ke jin ma kawai kai ka gama ɗaiɗai cewa Allah ba zai gafarta maka ba ka yanke ƙauna ga barin samun rahamar Allah shi kuma ya ce arra'ufu ne arrahimu ne ya ce la tai ra'uhin la. ya ce la ɗumin rahamatin la. amma kai ka yi irin wannan tsoron da zai sa ka yanke ƙauna ga barin rahamarsa to wannan tsoron ba a yaba mutum a kansa al tsoron da ake yaba wa mutum in ya yi wa Allah ma kanat tuho. an yahula bainaka wa baina ma'asiyatillahi shine wanda kololuwarsa ya tsare ka ya shiga tsakaninka da sabawa Allah madaukakin sarki bi haisu ya hamiluk ta yadda tsoron wannan zai ɗauke ka ala fi'il wajibati ka je ka ta aikata abin da suke wajibai ne don kana jin tsoron sabawa umarninsa ya ce ka yi kaƙi wa tarkil muharramati tsoron da zai sa ka nisanci abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya haramta ya iyakance ya ce tilka ta fala duha, waɗannan iyakoki ne na Allah kada ku ƙetara su ya tantance bayani da cewa man ya ta'adda hududallahi faƙad zalama nafsa tu wanda ya ƙetara iyakokin Allah to haƙiƙa zalama nafsa ya zalunci kansa to irin tsoron da zai sa ka aikata wajibi ka nisanci hani to irin wannan tsoro shine tsoron da ake godewa mutum in yi shi amma gairul mahamud tsoron da ba a yabawa wanda ya irin waiwa Allah irin wannan tsoron shine ma ya hamilul abd wanda zai kai bawa alal ya az a bisa ɗauke ma tsammani kwata-kwata min rauhillahi daga wato rahamar Allah wa kunuɗi da yankewa wa hina izin yan hasurul abd daga nan lokacin kuma ɗan adam zai yi hasara wa yankamish wa rubama ya tamada ya doge tana iya ma kawai ya zartu ta yi wajen aikin sabo ni quwwati ya asihi kawai saboda karfin ya yanke kaura shi gaskiya Allah ba zai gafarta masa ba subhanallahi to ba a san irin wannan wato tsoron kuma ya wuce gona da iri ba wato na ayaba wanda ya yi shi bane sai nau'i na biyu khawful ibada shine tsoro na ibada an ya kafa ahadan ya ya ta'abbadu bil khawfi lahu yake jin tsoron wani har yake yin ibada da jin wannan tsoron yana yin a matsayin bauta yake yi kuma wannan da yake wannan tsoron na ibada ba Allah ba ne to fahaza la ya kunu illa lillah irin wannan tsoro na ibada baya kasantuwa baya halatta sai ga Allah ta'ala wasarfuhu li ghairillahi ta'ala yin irin wannan tsoron juya shi zuwa ga wani Allah ta'ala shirkun akbar shirka ce babba ya zambilla Allah ya mana tsari annau salisu nau'in tsoro na uku kaufu sir shine tsoro na boye kana ya khafu sahibal qabri misali yana jin tsoron wani wanda yake cikin kabari ya fa mutu saboda shi ma mallakarsa aka yi ma ran da aka bashi an kwace an je an binne shi yana kabari amma kuma yana jin tsoronsa awwaliyan ko wani waliyi ba'idan anhu wanda ma yana nesa da shi ko da yana da rayuwa ba garinsa ɗaya ba ƙasarsu ɗaya ba la yi usaru fihi ba shi da wani tasiri a kansa amma lakin na hu ya khafuhu sai dai shi kuma duk da haka yana jin tsoronsa mukafata sirrin tsoro na ɓoye fa hadha aidan zakarahu ulama min ash-shirki mala yace to wannan ma dai malamai sun sa shi a ajin shirka ba daidai bane to wannan kusan kamar samare ne na abin da muka yi a baya al inda yanzu inda zamu tashi a yau inda yake cewa wa dalilur raja' dalilin wato raja'i abinda ake cewa ar-raja'u shine sa ran samun wani abu musamman sa ran samun wani abu musamman wato rahama qauluhu ta'ala to dalilin raja'i shine faɗin Allah maɗaukacin sarki qul ma ana basharu mislukum kace ma kawai fa abin sani kadai shine adatul hasar ɗin, iyakance magana ƙarshen magana ana ni basharun mislikum ni mutum ne kwatankwacinku ko kamar ku yanzu Allah ne subhanahu wata'ala yake umartar manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa ka kace Allah ya ce kace ni mutum ne kwatankwacinku. asalin bashar shi ne fatar da gashi bai lullube ta ba to wannan fatar kuma ɗan adam kenan shi yasa ake ce masa bashar ya ce kwatankwacinku don haka annabi sallallahu alaihi wasallam a jinsi yana ajin mutane kuma ɗan adam dama ba halitta da tafi shi daraja Allah ce wa laqad na bani adama a suratul isra'i mun karrama 'ya'yan adam na bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahari mun ɗauki nauyinsu gudanar da rayuwarsu a tudu da kwari wa razaqnahum min at-tayyibati mun kuma azurta su da ɗan abubuwa na halal a bayan ƙasa sai kuma ya sake rufe ayat da wafaddalnahum muka fifita su ala kasirin mimman khalaqana takdila kaga karramna da faddalna dan adam ne da ka dan adam babu wata halitta da ta fi shi daraja in ma kana so ka gane wannan da da wata halitta da dan adam to ai da a cikin sai annabawan da manzanni to amma gashi duk annaba da manzanni zaka samu a cikin mutane Allah ya tayar da su kuma babu wasu sama da su ga kuma fiyayyan halitta din khairu khalqillahi ajma'in fiyayyan halittun Allah baki daya khatimul anbiya wa imamul mursalina cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda ba a yi ba ba za a yi ba kamar sa shirin ya ce haramun alal ayyami ijadi mislihi hatta yau da gobe an yi mata kwalelanta ta samar da wani mutum kwatankwacinsa sallallahu alaihi wasallam so da ka Allah ya ce gaya duniya shi mutum ne kwatankwacin mutane amma bambanci irin bambancin da ba mai kamo shi ba ma a cikin farar hula ba har ajin masu nauyi annabawa da manzanni sai ce yi yuha ilayya a neman wahayi to shi wanda ake wahayin kuma shi shine katimul anbiya kamar da muka ce shi ne imamul mursalina saboda babu wani sama da shi annama hukum, abin sani abin bautar ku cikin wahayin da ake mun ilahu wahid ne abin bauta guda ɗaya, in an ce al ilahu huwa allazi yaqa'u fala usa Shi ne wanda ake masa biyayyar da ba a saba masa khaufan wa tawakkulan wa raja'an wa inabatan wa ragabatan faman kana yarju liqa'a rabbi to duk wanda yake fata yake buri yake sa ran ya gamu da ubangijin salami lafiya ya tsira a gaban Allah subhanahu wata'ala ya rabu da azaba ya shiga aljanna to duk wanda yake da wannan buri to ga abubuwan da zai kiyaye Fali ya amal amalan saliha sai ya yi aiki amma fa da sharaɗi ba kowane irin aiki da ya ga dama zai kama ya yi ba sai ce amalan saliha aiki na ƙwarai idan ce ka yi aiki ba kai ne za ka yi abin da kake so ba kuma kana kallon wannan abin da kake so ɗin a matsayin wato aiki na ƙwarai a'a faliya amal amalan saliha to wanne ne aiki na kwarai? shine aikin da ya dace da koyarwar shi wannan annabin da aka ce ya gaya maka matsayinsa shi Allah ya zaɓa ya aiko maka so da ka samfurin abin da za ka bauta wa Allah da shi to za ka samu ne daga wajensa shi ne ya amal amalan saliha shi ne aikin da ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan nan Allah ya ce wala yushrik bi ibadatu rabbihi ahada kada dan adam ya yadda ya tara wani Allah wani Allah da Allah wajen bautar Allah ma'ana kar ya ɗau haƙƙin Allah ya ba wani Allah ko wajen bautar Allah ya sa wani Allah kamar ya yariya aikin asalinsa don Allah ne ibada ce amma kuma a birnin zuciyarsa yana da wata manufa to wala yushrik bi ibadati a ahada kada ya sanya wani a cikin bautar ubangijinsa shi yasa hadisul qudsi yace ana agana shuraka'i min ash-shirki yace ni na wadata ba na buƙatar tarayyar masu tarayya man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki daga cikin ayyuka na ibada amma kuma asharaka fihi ma'iya gairi sai ya haɗa ni da wani a cikin wannan ayyukan na ibada asalin aikin ibada ne amma kuma ya haɗa ni da wani a cikinsa sai Allah maɗaukakin sarki ce taraktuhu wa shirkahu zan bar shi da wato wanda ya haɗa ni da shi abokin tarayya ma'ana Allah ba a masa kamfani in ka haɗa shi da wani to zai baka da wancan ya biya ka Allah maɗaukakin sarki baya so so wala yushrik bi ibadati A ahada wannan aya tana cikin suratul kahfi aya ta 110 wannan yake nuna wato abinda ake bukata mahallin shahid din shine wato "ar-raja" kalmar raja'i da Allah ya ce yarju a rabbihi ga abinda zai kenan raja'i yanzu fatan samun wato wato wani abu ga Allah subhanahu wa ta'ala ake yin sa ba a tara wani da wannan a matsayin wato ibada sai mai sharhi ibnu usaimin yake cewa Arraja'u rajau dam'ul insan fi amrin qaribul manal dan adam yake sa ran samun wani al'amari da ake kusa a same shi yace ai ina sa ran insha Allah nan ba da daɗewa ba kaga tsammani kenan wa kunu yakunu ba'idul manal kuma yana iya yi wa tsammanin abinda yake nesa ne sai za a daɗe kafin a same shi amma ana zaran komin daren daɗewa za a same shi zalaka tanzilan lahu manzilatul qarib sai a mai da shi a matsayin abin da yake kusa saboda an san ana tsarin samun sa war raja'u al mutadamman lizilli to amma tsarin samu wanda yake kunshe yake cuɗanye da ƙanƙan da kai da meƙa wuyawar kuzo la ya kunu illa lillahi azza wa jalla wannan baya kasantuwa sai ga wato Allah mai girma da ɗaukaka la ya kunu illa lillahi azza wa jalla baya kasantuwa sai ga Allah mai girma da ɗaukaka so ce wasarfuhu li lahi ta'ala to wannan raja'in da yake kunshe da kankan da kai da mai kauya da aka ce la yakunu illa lillahi azza wa jalla to wa sarfuhu li ghairillahi ta'ala shirkun yinsa ga wani Allah irin wannan saran to shirka ne imma asgar wa imma akbar malaci imma dai ko babban shirka ne ko kuma karamar shirka ne bi hasabi ma yaqumu bi kalbin raji wannan hukuncin ya zama karamar shirka yayi ko babba gwargwadon yadda abin da yake cikin zuciyar mai sa ran ya yi shi ne zai ba shi hukuncinsa wa ƙadista dallal mu'allifu hakika mawallafin littafin nan yana nufin kenan asalin matanin ashek muhammad bin Abdulwahabi ta ta gamma zahullahu biyu wasu rahmati ya kafa hujja akan cewa da raja'i ɗin yana daga cikin nau'o'in ibada bi kaulihi ta'ala da faɗinsa maɗaukacin sarki faman kana yarju liqa'a rabbihi. duk wanda yake fatan burin gamuwa da ubangijinsa ya fita lafiya a filin alkiyama to fal ya amal amalan saliha to yayi aiki aiki nagartacce wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wannan ya gabata bayani tun a matani wa sai malam Ibn usaymin da yake sharhi yace ka sani kai mai karatu An annar raja'a al-mahmud haƙiƙa sa rai wanda ake yabawa wanda ya irin wannan sa ran ake gode masa la kunu illa liman amila bi ba ya kasantuwa sai ga wanda ya yi aiki bi da abin da yake da'a ne neman yardar Allah subhanahu wata'ala ne wa rajja sawabahu kuma yake burin samun lada a wajen Allah maɗaukakin sarki autaba min ma'asiyatihi ko kuma wanda ya tuba ya dawo daga rakiyar ayyukan sabo ya dena waraja kabula taubatihi yake sa ran a karɓi tubansa fa raja'u bila amali amma ar-raja'u kawai sa rai kuma bila amalin ba tare da aiki ba to fa huwa gururun wannan wato rudu ne wa tamannun mazamumun kuma buri ne abin zargi kenan in kana so ka tsira sai ka kama hanyar tsira sai ka sa ran tsira amma ba kama su hanyar tsira ba kuma kake tsarin tsira kaga wannan ai rudani ne yaudarar kai ne kana son kuɗi ba kama hanyar samun kuɗi ba kai baka tafi kasuwa ba kai baka nemi aikin yi ba to ya za ka samu kuɗi wani ai gurur ne ai rudu ne so da kullun tamanni ana hada shi ne wato da aiki amma an babu aiki to ya zama kawai mutum yana wato rudar kansa ne to iya nan wannan shine sharhin da shi ibnu uthaymin yayi kuma a yau duk karatunmu za mu yi mu kare ne akan arraja'u din nan to kasancewar shi littafin ba iya ibnu wafemin ne ya masa sharhi yana da wasu shuru masu yawa saboda ni yanzu a wajena duk akan arraja'u din nan za mu binci sauran sharhohin gwargwadon hali gwargwadon yadda lokaci ya bamu saboda littafin kusa masa alama nan muka tsaya a littafin ya ce wa haka wato a wannan wanda yake magana shine ashek Abdulaziz aziz bin baz rahimahullahu fi sharhihi ibn baz kenan yana da sharhi game da wannan littafi al-usulis salasa to ibn baz abin da yake cewa wa haka zarraja'u ibadatun lillahi haka raja'i fata sa rai ibada ce lillahi ga Allah fayarjullaha wa yahsun bihi zan sai mutum yayi furin samun wato abin da yake wajen Allah ko abin da yake nema a wajen Allah yake sa ran samu sannan kuma ya kyautata zatansa ga Allah subhanahu wata'ala ai wannan hadisi ne ma yace ana inda zan abdi bi Allah yace ni ina duk inda bawa na ya zace da wannan ne ma malamai suke cewa kullun rayuwarka abin da ake so ka sata a tsakanin abu biyu bainal khawfi war raja'i a suke cewa bayan alkawafi wa raja'i kun misal ta'ir wai tsakanin kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah ka zama kamar tsuntsu a tsakiyar fukafukansa tsuntsun fukinsa ɗaya ya faɗe nauyi ba zai tashi ba sai sun yi balance to kai ma haka ake so ka zama tsoronka bai rinjayi kwaɗayin rahamar ka ba kwaɗayin rahamar ka bai rinjayi tsoron azabar ka ba amma suka ce duk lokacin da kake gin wannan rayuwar ka ƙare ta zo maka ƙarshe to a kuma su ake ka rinjayar da kwaɗayin rahama saboda Allah maɗaukacin sarki hadisul kudisi ya ce ana inda zan abdi bi ni ina nan inda bawa na ya zace to shine shi ashaq ibn baz rahimahullahu yake cewa mutum ya kyautata zatansa kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce fa faman kana yarju liqa'a rabbi duk wanda yake fatan gamuwa da ubangijinsa cikin lafiya baka lafiya to fal ya amal to ya tashi ya yi aiki amma fa ba irin aikin da shi ya zaba wa kansa ba a amalan saliha aiki na kwarai irin wannan ne a suratul isra'i Allah yake cewa wato wa man arada al-akhirata sai ce me wasa alaha amma me sa'aha duk wanda yake son lahira to ba da baki ba ai mu ne kaza ai mu ne kaza mu ne waliye mu ne shahidai mu ne duk ba hannun take ba an danna bodari aka a a fal ya amal amalan saliha ka yadda da Allah kana san aljannar Allah aiki na kwarai nisantar abin da Allah ya hana fal ya amal amalan Ya yayi aiki shi ma sharadin aikin ba sha shaci faɗi ba ba yadda kai kake so ba a'a amalan saliha mun ce kuma shine wanda ya dace da koyarwa annabin rahama sallallahu alaihi wasallam sannan shi ma cikin amalan salihi ɗin wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya tara wani a ciki in ya sa wata bukatarsa a ciki to Allah ya ce shi ba a masa kamfani ana agana shuraka'i min shirki ina wadata gabarin tarayyar masu tarayya ka, wasu alaha sa'ayi sai ce wa huwa mu'min yana mai imani fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura irin waɗannan su ne za su sa'ayin su aikin su zama abin godiya a filin alkiyama to wala yushrik bi a rabbih ahada farragabatu ilaihi kwaɗayin wani abu zuwa ga Allah a wajen Allah warraja da fata na ma hu abin da yake wajen Allah ibadatul lahu subhanahu wata'ala ibn baz ya ce ibada ce ga allah mai girma da ɗaukaka ƙala ta'ala allah maɗaukacin sarki ya faɗa a wata ayar ya ce innahum su sun kasance kanu Una, fil khairati suna tsere-tsere suna takai-takai suna gaggawa wajen ayyuka na alkhairi waye da unana suna roƙonmu ragaban wa suna kwaɗayin suna burin abinda muke da shi wa rahaban suna tsoron azaba wa kanu lana khashi'ina sun kasance game da mu masu mai kauya ne masu jawowa ne masu yadda yin yadda muke so ne ji Allah yana yaban annabawansa ne a ƙarshen karatun mu zamu yi sharhin wannan ayar daga wani sharhi din Ibn Baz ce farragab to kwadayi shine arraja fata sare arrahab tsoro shine alkhawf Wakilahuma ya yace kuma dukkanin su biyu din ibadatu tsoro ibada ne dama shi muka baro a karatunmu na 21 muka shigo yanzu kuma fata ɗin, dama makotan juna ne to tsoro ibada ne haka wato sarai buri ibada ne dukkaninsu wa alal abdi yace wajibi akan bawa in ka ji ala wajabci ne an yuhsana zannuhu bi Rabbi. ya kyautata zatansa ga ubangijinsa wa ya amala bil asbabi shar'iyya kuma ya yi aiki da dalilai musabbabai na shari'a dalilin da kasan a shi shine mafita to kama shi shine ya aiki da dalilai na shari'a wa in zanna alhassan ma al'akas bil asbab wa inna idan wato ka sani kyakkyawan zato kuma tare da rike dalili musabbabi ya udu alal abdu bil khairi yana dawowa bawa da alkhairi ina sa samun rahamar Allah sannan kuma ya kama musabbabin samun rahamar Allah yin abin da Allah yake so da damar da Allah ya bashi to wannan zai kawo masa alkhairi wa rahama zai ja masa rahama wa bi janna kuma wannan ne zai sa wato ya sami shiga aljanna ne yawan masoya kenan wa magarib wa magafiratin wa magafiratin zunubi kuma zai samu gafartawa game da zunubansa wannan shine shi abinda Ashek Abdul Aziz bin Baz ya faɗa game da kalma ar-raja'u da mai matani ya kawo shi a sharhinsa sai mai sharhi na gaba shine Ashek Salih bin Abdul Aziz Al Sheikh shi ma yana da sharhi dai akan wannan littafin namu to shi ma ba mu ji me yake cewa a nasu sharhi yake cewa annau sani nau'i na biyu huwar raja'u daga cikin nau'o'in ibadu to huwar raja'u shine wato sa rai fata kuma raja'ul ibada ana magana fata wanda yake daukan ma'anar ibada wa huwa yace in baka san shi ba an yadma fi shay'in la yamliku illa Allah fata wanda sa ran abin yake zama ibada shi ne bawa yake sa ran samun abin da ba wanda ya mallake shi sai Allah to wannan shi ake magana anan kaga kagonin ya fito da bayani mai gamsarwa jalla ala an yi ma a fi shafa'ihi misali ya sa ran samun ceto a wajen Allah ko samun waraka min maradin ga wata rashin lafiya kaga ba mai warkarwa in ba Allah kaga wannan raja'i raja'i ne na ibada in ya sa ran wani na kabari zai warkar da shi yanzu yayi mai yayi kafirci ya dau haƙƙin Allah ya kai wa na kabari in ya sa ran wani aljani zai warkar da shi yanzu ya dau haƙƙin Allah ya kai wa aljani saboda lafiya ba mai bada ita ba mai yaya cuta sai Allah subhanahu wata'ala saboda kaga wannan sa rai ne na ibada saboda yarju an yashfiya yarju an yadkhulal janna misali yana fatan ya shiga aljanna wake da aljanna balle ya shi idan ba Allah ba in ka yadda wani ya ruɗe ka ya ce karka yi aiki ka zauna haka za ka shiga aljanna ya kira maka ruwa kuma inda ba zai liku ba Allah ya kiyaye kamar yadda wani kwanan da yake cewa su a kabari ma ba za a tambaye su ba yana jin wasu kusin ji shi eh su ba za a tambaye su ba ma eh mala'ika ma aka ce za a yi masa aika aika a uzu billahi min shaitanir rajim shi kuma anan sai ya gane shi ma bai san me yake ba kaga sai ya kamare shi to haka dan adam ya sani mala'ika mutum ne annabi ya ce ya ga mala'ika jibril da fuka-fuki 600 kowane fufuge suddul ofiki ya tokare sama kana nan ɗantsar ka ce kama a mara mala'ika kuma fuska gare ko irin halittar ka ce kaga daga nan ma ya gama yawo sannan ya kawo aya ya ce in ba tasu bace ta suwaye to kafin kuma a haifi wanda suke tutiya da shi wanda suka yi addini da na ayar ya aka yi su abubuwan sai kaga kawai dai in an bata bata ne inna hudallahi huwal huda kawai man hadihin Allah fa huwal muhtadi Allah ka shiryar da mu saboda aka ba wanda ake fata irin wannan wayan ju minan nari ko kuma fatan ya tserar da shi daga wuta karka je ɗauka wanda ya tserar kai da wuta a yana jin da duk tatsuniyar da ake cewa wani mutum zai zo da aljihu dubu saba'in ne kuma ya sa mutum dubu saba'in kuma ya kai ka daga filar kiyama zuwa aljanna sau dubu saba'in a gan zuwa yana ta ai kowa ma ba zai yadda ba yan gidan yan cikin gidansa ma ba za su yadda da wannan tsarin ba Bari kuma mu dama na waje ba musallama ba tuntuni to kaga duk wannan wannan raja'in babu shi irja'i ne na abin da kawai Allah ke yi karka yadda ka nema a wajen Allah yarju Allah yusaba bi masibatin ko yake burin kada wata musiba ta same shi wani hawi zalika da wasu waɗannan misalai da wato malam ya bayar yace duk wannan fata ne wanda yake ibada da kawai ga Allah ake wannan fatan ba ga wani Allah hazihi anwa yace wannan nau'o'i minar raja'i na daga burace burace layin kinu. ba zai yiwu ba an turja wa tuɗulabu wa A yi fata a nema a sa rai illa min Allah jalla wa ala sai daga Allah mai girma da ɗaukaka. wa haza huwa ma'ana ar-raja al-ibada to wannan shi ne ma'anar raja'i na ibada sa rai wanda yake kai tsaye ibada ne farraja'u minhu ma huwa raja'u ibadatun wa minhu ma huwa raja'u laysa min al-ibada yace shi sa rai akwai wanda yake sa rai ne in kai ibada ne akwai wanda kuma ba na ibada bane wal maqsudu ha huna amma mu abinda ake nufi da sa rai anan huwa raja'ul ibada shi ash-shaykh ibn abdul a cikin al salasa da ya ce maka baka misalin sa rai shi yana magana ne akan ibada saboda haka yana nufi wato sa rai na ibada din maksudi shine rijawul ibada yace ƙala jalla wa ala Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ba man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan saliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada hadha naw'un min ar-raja'i imtadaha Allah jalla wa ala man qama bihi to wannan da Allah ya ce duk wanda yake buri kaga buri ne mai game da Allah lafiya ba ya samu tsira wajen Allah ba kaga shine na ibada din shine malam ya kama ka wannan ayar shi asalin mai matanin littafi to duk wanda yayi irin wannan wato raja'i to imtada Allahu jalla wa ala man qama bihi Allah madaukakin sarki ya yabi duk wanda ya irin wannan sara man kana yarju liqa fali amal amalan Saliha. fadalla ala anna hazihi raja sai wannan yake nuna maka lalle wannan irin sa rai mamduhun abin yabo ne man rajahu duk wanda yayi irin wannan sarai to to ayaba masa yana neman tsira a wajen Allah kuma ya yi aiki na kwarai wa iza kana mamduhan in ko ya zama irin wannan sa ran abin yabo ne to faqad Allahu jalla wa ala madaha Allahu jalla wa ala to Allah ya yabi kenan wannan wato irin wato sare fa huwa mardiyun indahu inda jalla wa ala kenan abu ne da Allah madaukakin sarki ya yadda da shi fa yusaddaqu alaihi haddul ibada to in kuma haka ne sai gaskiyar ma'anar ibada sai ta tabbata a kansa da ibn taymiya ya ce shi dama ita dama ibada ismun jami'i li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda suna ne da ya tattaro duk abin da Allah yake so ya yarda da shi kaga yarda da raja'i da da Allah yayi in ka dauki ma'anar ibada to wanda yayi ibada yayi abin da Allah ya yarda da shi tunda ibada definition dinta suna ne da ya tattaro duk abin da Allah yake so ya yarda da shi na magana ko aiki a fili ko a koye li'annahu asana alaihi domin Allah ya yi yabo akan irin wannan raja'i man kama bihi wanda ya yi shi zalikan raja wa qawluhu huna faɗinsa a nan da ya ce man kana yarju liqa'a rabbih alliqa'u fussira malai ce alliqa'u din an fassara bi malaqatin ma'ana gamuwa ya je filin alƙiyama ya gamu da Allah wa fussira bil mu'ayanati wasu malaman tafsiri sun fassara shi da mu'ayana duk wanda yake son ganin ubangijinsa kuma gani na lami lafiya wa fusira a wata fasara an fasara shi bin ru'uya da wato gani lahi jalla wa ala faman kana yarju liqa rabbih malaqatil lahi jalla wa ala warju'u ilayhi da komawa zuwa gare shi au man kana yarju ru'yat rabbi ru'yat rabbih wanda yake son ganin ubangijinsa anna liqa'a yahtamilu haza ai duk gamuwa ta kunshi ka mu ka gani wa zaka wahuma da wannan da wa'incan biyan tafsira ne mashahura ne an salaf tafsirai ne guda biyu da suka ba akan liƙa'i din nan daga wato salaf magabata to wannan shi ma iya abin da ya kawo akan kalmar arja'i kenan sai mu tafi Allah na ƙarshe shine wa yaqulu a shaykh Abdurrahman bin Nasir al-Barrak shi ma yana da sharhi na wannan littafi al-usul salasa shi kuma me yake cewa yake cewa wa dalilin raja dalilin sa rai cewa ibada ne ko kuma sa rai na ibada in kai kayi ibada qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan Saliha wala yushrik bi ibadati rabbih ahada suratul kafi aya ta 110 ta karshe war raja'u huwa dam'u fil fadli shi kuma ga ta'rifin da yawa raja'i shine sa ran wata falala wal'afwi ko wata afuwa war rahama ko kuma samun rahama wa jama'allahu jama Allahu baina wasafai wasafaini hakika Allah maɗaukakin sarki ya haɗa tsakanin wa'idan sifofi guda biyu al raja tsoro da kuma kwaɗayin samun rahama fi ƙaulihi a inda Allah yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairati su sun kasance suna gaggawa suna takai takai suna tsere tsere fil khairati wajen ayyuka na alkhairi wannan siffa ce ta mu'minai kuma wanda Allah yake bada labarin su anan da cewa rabin ayar ya kawo zamu kawo su a gaba a cike Allah na bada labarin annabawan da ya ambata da suratul anbiya sai ce yusari'una fil khairati suna tsere tsere wajen ayyuka na alkhairi to haka al'umman ma gaba ɗaya al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum yi gaggawa kuma ku yi ta kai ta kai zuwa neman gafara ta musamman daga wajen ubangijin da me za ka yi gaggawa ka nemi gafara da damar da Allah ya baka lafiya Allah ya baka to ita ce jarinka na neman lahira ilimi Allah ya baka shi ne jarinka na neman lahira ko ma wani iri ne dukiya Allah ya baka ita wani dama an ce an baka kama an baka mabudin aljanna ne sai in kawo kanka ka sassaba to shi ne jarin da za ka nemi aljanna da shi duk dai damar da Allah ya baka iko mulki Allah ya baka shi za ka yi amfani ka sai wa kanka lahira damar da ya baka ita dai tambaye ka la yukallifullahu nafsan illa sa'a. <clears throat> shi yasa mutane za su tashi ɗayan uku ne a gaban Allah ko dai wanda Allah ya bashi dama sai kuma ya yadda Allah yake so da damar da ya bashi shi tsakaninsa da Allah ya jafin alƙiyama illa kilan salaman salama ya ba shi dama kuma ya yi abin da Allah yake so ya sauke wajibinsa sai wanda Allah bai ba shi dama ba yana ma ta buri ina ya samu ina ma ya samu Allah bai ba shi dama ba to shi ma wannan tsakaninsa da Allah ba matsala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ya ce baya dora wa sai abin da za ta iya duk abin da bai baka damar sa ba ba zai tambaye ka ba sai hali na uku shine wanda aka ba shi damar kuma bai amfane ta ba to shi kuma nan sai shirya kansa amsa kwayar a filin alkiyama diddigen dan adam ba zai zama ba sai an tambaye shi abu hudu rayuwarsa damarsa duk abin da aka ba shi sai an tambaye shi wannan shine halin da mutane za su tashi a gaban Allah ɗayan uku za ka tashi Allah ya datar da mu sauraka kenan in ɗan adam ya samu dama mai rage kawai ya yi amfani da damar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi to shi yasa su annaba Allah ya ce yusari'u da fil khairati magabata musamman sahabbai saboda yadda suke tsere tsere wajen aikin alkhairi Allah ce yata nafasul mutanafisu masu gogayya su yi gogayya a sotu safati da ya bada labarin aljanna sai ce limisli haza falya amalul amilu saboda samun wannan aljanna sai masu aiki su aiki a hadisin ubarata bin samit annabi sallallahu alaihi baya faɗo tauhidi sai ce kuma bayan tauhidi kowa zai shiga aljanna alama kana min al'amali a bisa gwargwadon aikinsa za kenan mun yi tarayya a imani wannan kuma ba ya danu za mu yi tarayya a aljanna ba don kowa zai shiga aljanna ne alama kana min al'amali a bisa gwargwadon aikinsa saboda haka sai sabai suka ga waɗanda suke da abin hannu a cikinsu bayan sun yi bukatunsu na kansu kuma idan yaƙi ya kaso ko wani abu ya kaso suke ce da dukiyarsu a'a su kuma sun fahimci duk wanda ya fi ka aiki to fa aljanna ma ya shiga gabanka to tunda a wancan lokacin akwai gindin maganin da za su kawo kara sai aka taru sai aka yi gurup na marasa shi tunda sun ga abin da masu shi suke yi sai suka to suka ce ya rasulullahi ƙara muka kawo annabi sallallahu alaihi wasallama me ya faru ce suka ce zahaba halittu suri bil ujuri masu kuɗi sun tafi da lada kawai annaba ka wannan magana me ya faru suka ce sallu na kama salli? sallah lokaci biyar da muke su ma bata canja zane ba biyar din suke da uku suke mi biyar mun san mun fisa a salla to yadda muke biyar haka suke biyar waya su muna kama na su yadda muke azumi na wata ɗaya wajibin su ma shi suke yi a'a to matsalar mu da su waya ta na bi fuduli amwali suna sadaka da rarar dukiyarsu annabi ya kalle sai ce ah, a awalaysa qad alallahu Allahu lakum ma tasaddaquna bihi shin ku Allah bai sanya muku abin da za ku yi sadaka da shi ba suka yi tiris. ya ce to ku tafi kulle takabiratun sadaka wa ta tahlilatun sadaka wa kullu tasbihatun sadaka al'amru bil ma'ruf sadaka wa anan anil munkari sadaka kai wa fi bu'i ahadukum sadaka dayan kuma ya sadaka iyalan za a rubuta masa lada sadaka yaga kuma ladan ya faɗo suka ce a ya rasulullah aya ati ahaduna shahawatahu wa yaqulu lahu ajra yanzu ɗaya ya biya bukatarsa kuma a ƙara masa da lada don kuma sai ka fahimci dan adam duk inda yake kai ma kuma sai ka kiyaye dan wani zai maka fatawa ka ba shi a malam kuma anya kuwa to kai ma sai ka shafa kan karo sai kaga annabin rahama ma shi ma amma su wannan dan adam ta ce kaga yanzu kamar suna cewa lalle ya fa duba wahayinsa sosai a kunu ya hadiya ati hadna shahawatahu dayan mai biya bukatarsa kuma kunu lahu ajara a kara masa da lada to da ke malamin duniya ne sallallahu alaihi wasallam sai ce a ra'aitun to yanzu abinda za a yi me kuke gani da dai tashi biyan bukatar sa haram ya biya zane je za a rubuta masa alhaki sun san wannan kuma a alhaki kai alhaki kai sai na ya to wakal zalika haka in ya biya da halal za a rubuta masa lada sai wannan kwamiti suka juya suka tafi ana ganin a ashe rahin sani ne kaza ta kwana akan dani ashe akwai hanyar da za a kawo masu kuɗi aka tafi ana tasbihi ana tahlili ana takabiri ka sare da iyalai riba bi ta sauro ta sai labari ya ballar jan masu kuɗi an samu wani samfarin ibada tasbihi da tahlili da takabiri da kuma sun wasu suna da harshen da labban da gandar kawai sai suka zara suka yafa su ma masu wa subhanallahi wa wala ilaha illallah wallahu akbar a sai kuma ya dawo ya baya ta hayo me ya faru sun gane to kaga a karo nabi mai annabi ya ce da sai ce zalika uti yu'tihi man yasha wannan kuma falala Allah ce yana ba wanda hikimarsa ta zartu cikin bayinsa zaka duk lokacin da Allah ya baka abin da bai ba wani ba to kai kuma sai kai ga na farko abin Allah ya kira shi falala na biyu kuma kai kenan zaɓi ne yi uti himan ya sha'u to kai kuma ya za ka za ka irin ta sahabban nan da wannan dama ko kuwa almuhimmu kaga falyata na fasal mutana fi suna kenan gasar ana yin ta ne a aiki wato na kwarai annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana yana zaune ce uridat alayya umam an bujiro min da al'ummai sai na ga wani annabin wa ma'ahu rahabi tare da shi da mutanen da sun haura bakwai ba su kai goma ba wanda biya wa ma'ahu raji na ga wani annabin da mutum ɗaya wa rajulani wani annabin da mutum biyu sai ce kai wanda biya wa laisa ma'ahu ahad na gama wani annabin baya tare da kowa yadda ya zo haka ya koma ba wanda ya bi shi ya ce sai aka nuna mu kuma sawadun azimun wani taron mutane masu yawa annabi ce fazanantu annaha ummati sai ne da tan wannan to taron nawa ne sai aka ce haza musa wa qaumu wannan annabi musa ne alaihi salam da mutanansa yace ina sake duba gefe sai na sake daga wani taron da kuma fi na Musa alaihi salam yawa sai aka ce fa ummatu to wannan su ne al'ummarka kuma ba iya su nan ba wanda ka gani wa ma'ahum sab'una alfun ya da yadkhuluna jannata bila azabin wala hisabin a tare da su akwai estaran da ba a nuna maka ba za su shiga aljanna su dubu saba'in ne babu azaba babu hisabi ma'ana su wanda ya ga tashinsu su daga kabari kawai shi gansa kofa aljanna suna jiran a buɗe daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba wa sahabbai wannan labari dama a cikin gida yake kawai sai tashi sai shiga gida su kuma faqadan nasu fi ulaika sai sahabbai suka kutsa cikin wa'annan 70,000 da za su shiga aljanna waye ina ce annabi da aka nuna masa saba'in mai sai sai ne nemi ubangiji na ya ƙara mun wannan adadin za su shiga aljanna ba azaba ba hisabi a ƙara mun wannan kuma yana maka rahama ta annabi sallallahu alaihi wasallama kasancewar taron nasa da ya gani ai sun fi na kowa amma wannan bai shagaltar da shi ba shi ma ai sakonsa ya fi na kowa su duk cikin yan uwansa ake tura su ila yana akahum shu'aiba ko ila samud akahum salihah ila adin akahum huda duk cikin yan uwansa yan uwansu amma shi ko sai Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnas duniya gaba daya daga da Allah ya ce masa ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir ya kai mai lulluɓa da mayafi tashi kai gargadi to gabas zai yamma da arewa kuma tafiya kadan da ma al'umma su ci abu za ka haɗa ajiyar da aka tura cikin yan uwansa ba kuma aka ba shi lokaci shi ko lokacin sa har alkiyama ta tsaya ba ka duk da haka da ya ga duwannan tare mai yawan da ya ji da kuma ma dubu saba'in da bai gani ba ya ce sai na nemi ubangiji na ya ƙara min yassara ɗin su dubu saba'in to kuma ƙari na ɗan gata inda yake da gata kai yanzu ka ba mutum dubu saba'in ya yi mita duk gatansa ka ƙara goma tamanin ya ci gaba da mita ya ƙi tafiya ka ƙura malai ka ce ɗari dai kake so gata nan amma shi ko lokaci ɗaya at once dafa atan wahida yana neman ƙarin sai aka masa ƙarin ɗan gatan inda yake da gata sai aka ce to kowane mutum ɗaya cikin dubu saba'in ɗin ya koma matsayin mutum dubu saba'in haka yanzu ya zama mutum dubu saba'in sau dubu saba'in suna shiga aljanna ba azaba ba hisabi da ya tashi ya shiga gida sai sabai kuma suka shiga tunanin to suwaye wa'in istinbadi kenan wasu ka ce to Allah wanda suka sha wahala ne a farkon addini nan kaga su kenan wani ya tsalle ya dira ya ce haba bayan mun biyo ta jahiliya ka sun bata mana lokaci na za mu samu wannan matsayi wani ya ce to la'alla 'ya'yanmu ne allazina wulidu fil islami wa lam yushriku billahi shai'a wanda aka haife su a musulunci ba su yi shirka da Allah ba wani ce kai ni ko ina ganin wasu ne za su zo bayan mu siyo addinin aikin da ba mu masa ba mai ruwa da ya takaita ya ce fa zakarul ashiya'a suka ambaci abubuwa masu yawa can annabi ya sake fitowa sai suka gama masu kusa na tattauna akan suwaye za su ga aljanna ba azaba ba hisabi sai annabi ya ce o oh, su kuke so ku sani kuma na la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun sunan da ba sa canfi ba sa wato lalas amfani da wuta sannan ba sa neman ai musu tofi kawai su wa ala rabbihim yatawakkaluna su ga ubangiji suke dogara to annabi yana rufe bakinsa da neman halin shahid ina gaggawa ake ta neman alkhairi wani sahabi da ake cewa ukashatu bin muhsin annabi yana gama rufe bakinsa sai ya miƙe ce ullaha an yaj'alani minhum roƙa min Allah ya sa ni cikin su sai annabi ya kalle shi ya ce anta minhum kana cikin su to kai kana wurin a an ba wani aljanna ka yi in ana alkunya ma da ya banda ta aljanna Allah ka sai wani sahabi ma ce ya udu ullaha an yaj'alani minhum ni ma roƙa min Allah ya sa ni cikin sai annabi ce sabaqaka biha ukasha ai ukasha ya riga ka ka gani ko ai ga dai ma alkhairin kenan eh to shi wannan fikihun shine in ana aiki alkhairi kakai baya baya kawai in dai alkhairi ne ya sauri ka gabatar da shi ma shi dan ya zo ya shiga maka harka hatta sallah dinai da aka ba nan me yake cewa sahabbai kumar matso kumar matso ku yi koyi da ni wali utamma bikum man ba'adakum Don wanda suke bayan ku su yi koyi da ku sai kuma ya ce wa ma zala qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullah mutane ba za su gushe ba suna yin baya sai an basa baya sai Allah mai da su baya so da kaga sari'u ila magfiratin min rabbikum a wannan hadisin da na faɗa annabi ya ce ku yi koyi da ni shine limami na gaba yake gaya ce ce wali utamma bikum man ba'adakum dan na bayan ku su yi koyi da ku in za ka iya ala akwai fikihun cewa kenan idan na zo liman ya ɗago amma wannan sahun ba su ɗago ba inda na yi ruku na samu san na samu raka'a saboda annabi ya ce wa li utamma bikum man ba'adakum dan wanda suke bayan ku su koyi da ku to almuhimmu dai wato gaggawa wajen wato aikin alkhairi yana daga cikin siffar wato annabawa Allah ya ce sun kasance yusari'una fil khairati suna gaggawa wajen aikin alkhairi waye da una suna roƙon mu ragaban wa rahaba nan ne kuma mahallin shahidin asalin karatu. suna kwaɗayin suna burin samun abin da yake wajen Allah suna tsoron azabar Allah suratul anbiya aya ta 90 to shine sai nake cewa wannan asali ya biyo bayan kisar Yunus bin Matta ne wannan aya ta 90 a suratul anbiya alaihi salam wallazi ba'asahu Allahu ila ahli qaryatin nainawa wanda shi Yunus Allah ya tura shi zuwa ga mutanen alƙaryar nainawa to bayan Allah ya gama magana a kansa sai Allah ya ce wa Zakariya da kuma Zakariya izina da rabbahu lokacin da ya kira ubangijin sai ya ce rabbi ya ubangiji la tazarni fardan kakka banni ni kadai ba ni da magaji ba ni da da wanda in na tafi zai tsaya ya yi wannan aikin da nake da shi nake yin sa isar da sakonka ya Allah wa ta kai kuma Allah khairul na, kai ne mafi alkhairin mai bada mai gado ne ma ibn kasir anan yake cewa da'a'u du'a'un wa sana'un munasibun lil mas'ala addu'a shi kuma yawa Allah yaban da ya dace da bukatarsa ne yake bukata ba magaji ba in ka koma suratul maryam ai haka yace yarisuni wa min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya kaga sai kuma anan sai yace wa anta khairul warisina sai ibn kasir ya ce wani fiƙi da za ku fahimta shine addu'a da kuma yaban da ya dace da matsala sai ce fasta jamna lahu in ji Allah sai muka amsa masa shi zakariya kenan alaihi salam wa wahabna lahu haya muka bashi da shine yahya Abdurrahman Sa'idi a tasiri karimin Rahman yake cewa annabiyyar karim allazi lam yaj'al lam yaj'al allahu lahu min qabli samiyya wannan manzo mai karamci wanda kafin ya haya Allah bai sanya ma wani suna ya haya ba kamar yadda ƙur'ani ya faɗa sannan Allah ya ce wa aslahna lahu zauja sannan muka kyautata masa matarsa an ce ta tsufa ta yadda ba za ta iya haihuwa ba kuma ta iya samun ciki ba amma saboda addu'ar da yayi Allah ce sai muka kyautata masa halin matarsa ta koma halin da za ta iya wato haihuwa ba da ma kana aqira bayan ta zama bakarara la yasluhu rahim rahimuha lil mahaifarta ba za ta iya wato haihuwa ba fa aslaha Allahu rahmaha ko rahimaha lil dan ta samu ciki li ajali nabihi zakariya ya mata haka ne saboda annabinsa zakariya wa haza min fawaidil jalisi sai abdurrahman sidi ya ce to kuma wannan yana daga cikin fa'idar abokin zama nagartacce yanzu a ta ka ga dai mace take son da in ba ta da ta fi namiji damuwa in ka gane namiji sosai ya damu a rashin da to yana da wani abu ne da za a gaje shi kamar masu sarauta amma diya da yake da damuwa bai kai mace ba in ba ta da da amma yanzu kaga in a tata ne ita ba zancen abin amma Allah madaukakin sarki da manzansa ya daga hannu ya roka sai wato ita din kuma aka kyautata mata mahaifarta aka ba ta wato wannan dadin shine yake fitar maka fikin to fa'idar kuma ka zauna da abokin zama na gari kenan in alkhairi ya zo sai ya safe ka eh, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ce almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil yace kowanne mutum yana kan addinin abokinsa kowa ya duba ya ga da zai abota kaka yi abota da abokin da zaka je Fina kiyama ka ci zai ka ce ya laita ni lam attakhiz fulanan khalila ya kai tuna ina ma ban riki wani aboki ba azallani ana zikir ba da izza ali to karkai abokin da zaka yi wannan da shi shi shine abin da Abdurrahman ne yake cewa wal sali da kuma abokin zama na nagartacce annahu mubarakun ala qarinihi duk aboki na zama mai albarka akan abokin zamansa fasara ya haya mushtarikan bainar walidaini kaga sai zama ai dan su ne su biyu ba shi kadai da ya roko ba walan ma zakara haula al anbiya to lokacin da Allah ya ambaci wa'annan annabawa wal mursalina ma'ana yana magana akan suratul anbiya ne tunda duk labarin annabawa har zuwa wannan ayat ta in, da malam ya kafa mana shahid da ita ya ce to lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya ambaci wa'innan wato annabawa da suka gabata kullan alam firadihi kowane annabi shi kaɗai aka ba da labarinsa a cikin sura to da ya zo daidai wannan gabar asna alaihim umuman sai Allah ya yabe su gaba ɗaya faƙala sai ce innahum kanu una fil khairati sun kasance dukkanin annabawan da aka baka labari suna gaggawa ne wajen aikin alkhairi wa yad'unana suna mu ragaban suna wato kwaɗayi sarai, rai wa rahaban kuma suna jin tsoron azabar ayyasa Alunar al-umura al al fiha suna roƙon abin da aka kwadaitar ana so a samu min masalihi dunya wal daga abin da yake maslahar duniya ne da lahira suna roƙonsa wa ya ta'awwazuna suna neman tsare bina da mu inji Allah min umuril marhuba daga abubuwan da ake jin tsoron su minha da duniya da lahira min min dare daraini daga abin da zai cutar a wannan gidaje guda biyu a duniya wal akhirah wahum ragibuna rahibuna su suna masu kwaɗayi kuma suna masu tsoro la gafiluna ba gafalallu ba ne Lahuna ba masu shagalta ba ne wala mudalluna ba wanda hankalinsu bai firgice ne ya bar abin da yake shine da suka kama abin da ba daidai ba wa kanu lana kashina Allah ce sun kasance su wa'annan annabawa masu kankan da kai ne gare mu ai khadiina muzallilina mutadarriina wa hadha li kamali ma'rifatihim bi rabbihim yace wannan ko dan cikar sanin su ne da ubangijin su daka wannan ita ce karshen wato ita ayar da malam ya kafa hujja da kai da ita wastamar albarrak shi dai mai sharhin nan albarrak ya su gaba da cewa wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce ta tajafa junubuhum alil mabaji jikinsu yana nisantar makwanci bayan Allah na ƙwarai kenan cikin dare kuna bacci sai su tashi ya da'una rabbahum suna roƙon su haufan wa tsama'an mahallin shahid suna tsoron azabar Allah suna mai sarar samun rahamar Allah kwaɗayin rahamar Allah muna magana ne a kan raja'i na shari'a ta sajada ayata wato sha shida huwar raja'u a shi ne raja'u ya ce wa ƙala ta'ala allah maɗaukakin sarki dai ya ce ula'ikan lazina da da'una? waɗannan waɗanda suke kira yabtaguna ila rabbihimul wasilata to su ma fa kamun kafar su tsanin su a wajen Allah suke ayyuhum aqrabu to da wanda yake neman Allah ya taimake shi kai ma kana neman Allah ya taimake ka yana nema shi ma a wajen Allah ka ba ɗaya da kai da shi ku tafi wajen Allah ko kai yana neman Allah ya taimake kai kuma kana neman ya taimake ka wata bara mummuna ta almajirai ala baku mu samu kai Allah ya baka mana kai ma roƙa shi mana ba na kowa ba ne? so da ka to hun aqrab wanne ya fi kusa da ka kira Allah da ka kira wani mai kiran Allah tunda yadda yake yake haka kake kai bawa ne shi bawa ne yarjuna wa suna fatan samun rahamar Allah waya kafuna. azaba suna roƙon suna tsoron sa suratul isra'i aya ta 57 kaga nan ma alkawfu war raja'u duk dai na ibada ake nuna ma Shin nake cewa farkon ita ma wannan ayar ya fara da faɗin Allah madaukakin sarki ne qulidul ladzina za'amtum min dunillah annabi Allah ya bawa umarni ce waɗanda suke raya wani Allah ba Allah ba mushrikai kace su je su kira duk wanda suka kama suka bar Allah fala yamlikuna kashafa dhurr anhum ankum ka ce ba za su iya yaye muku wata cuta da kuke tare da ita ba bilkulliya su ɗauke ta wala ta hawila ko kuma gata nan ta taho su kawar da ita karta ƙarar so sun isa ba su isa ba shi ne ibn kasir ya ce wa ma'ana annan lazi ya ƙaduru ala zalika huwa allahu hula, la sharika la wanda yake da wannan ikon shine allah shi kadai ba shi da abokin tarayya allazi lahul khalqu wal amru wanda halittun nasa ne juya al'amuran halittun nasa ne aufi yake faɗa daga Ibn abbas fi qawlihi qul ud'u alladhina la'amtum min dunillahi fala yamlikuna kashafa ad-durra ankum wala tahwila qala yace kana ahli shirki yaquluna na abdul malaika wal masiha wal uzair mushrikai ne suke suna bauta malaika da annabi isa al masih da uzair wa hum ladzina yad'una yani sune wanda suke kira su ake kira amma suna kiran malaika da al masih da uzair sai Allah ya ce to ulaika allazina yad'una waɗannan waɗanda su mashirkan suke kira to su ma yabtaguna ila rabbihimul wasilata su ma ya za su yi ga Allah su ma da zai kai su ga Allah suke nema abinda suke Allah ya da su suke nema to ayyuhum aqrabu wanne yafi kusa wayar ju rahmata ku suna fatan samun rahamar Allah waya kafuna azaba suna tsoron azabarsa yace la tatumul ibadatu illa bil khawfi war rajatu ka sani ibada ba ta cika sai an samu kwaɗayi da tsoro kana tsoron azabar wanda kake bautawa kana tsoron kamunsa kana kwadayin rahamarsa to sai ibada ba ta zama ibada sai ta zama haka fa bil kaufi yankafu an almanahi an almanahi da tsoro ne mutum zai kame gabarin abin da Allah ya hana saboda yana jin tsoro kar a kama shi da laifin wa bir raja'i yanba'su ala ta'ati da kuma sa rai ne wannan zai filin din zai sa yake ta kokarin yin abin da Allah yake so da yana sa ran ya samu rahamarsa wa qawluhu inna azaba rabbika da yace lalle azabar ubangijinka kana mahazura wato a ka kiyaye ce ka ji tsoranta ce wajibi Shauka ne a cikin fatahul qadir yake cewa ta'alilul qawlihi yakhafuna azaba shine dalilin da ya ce suna jin tsoron azabarsa saboda ita azabar kana mahazura ta abace ta kai ta ka tsantsan da ita inna azabahu lalle azabarsa subhanahu haqiqun tabbatacciya ce ita tantanta bi an yuhadhirahu a wato kiyaye da ita bawa ya kiyaye min almala'ikati wal anbiya'i wa ghayrihim sama da mala'iku da annabawa da wasu su dan su mala'iku la yasuna ma amara su wato annabawa Allah madaukakin sarki ya ba su wato isma a ƙarshen karatun Abdurrahman Sa'idi yake cewa wa hazihi al-umuru thalasa wa innan guda uku alkaufu tsoro raja'u da kwaɗayin samun rahama wal muhabba da ƙauna ga Allah allati wasafa Allahu biha haula al-muqarrabina wanda Allah ya siffanta waɗannan makusanta annabawa inda hu a wajensa iyal asal wal madda fi kulli khair sune asalin sanadarin samun kowane alkhairi inda a wajen Allah kake nema jin tsoron sa sa ran samun rahamar sa kaunar sa faman tammat lahu tammat lahu umura duk wanda ya cika ina abubuwa guda uku tsoron Allah sa ran rahamar Allah kaunar Allah to in ya cika wannan al'amuransa sun cika wa iza khala alqalbu minha tarahalat anhu khairat in ku zuciya ta wofanta babu wannan a ta to duk wani aikin alkhairi zai kaure ya batta wa hadat bihi ashurur duk kuma zuciya ta zama haka to sharri ne zai je kewaye ta Allah ya kiyaye wannan shine karshen karatunmu na yau abinda makaranta daidai muka fassara da cewa ce daga Allah abinda zama kuskure kasawa ce daga gare ni subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh